والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أتيد من كراتمنا للتاف القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لمحمد بن صالح الأوفيمين ألا ya الرحمة زام تاشي rahama أربعين mu inda malam yake ambato mana fuskoki da eh, za mu tashi a shafi na talatin da tara ko na arba'in da ɗayan ne ko yawon za mu tashi shafi na arba'in da ɗaya inda yake kawo mana fuskoki na rugujewar hanyar ko kuma kasan waɗanda suka tafi akan rusa ma'anonin sufofin Allah subhanahu wa ta'ala su ne wanda ake cewa al-mu'abdila ko ahal tafi mana shi al-wajhu sadis ko fuska ta shida fi ibtali mazhab ahal tafi a game da wato ainihin rusa matafiya ta waɗanda suke ruguje ma'anoni da kuma gundarin sufofin Allah subhanahu wata'ala annahu yalzam alaihi lawazi shiru aka tafi akan wannan matafiya da suke kai zai kakaba wasu abubuwa da suke lalike da abin da suke kai wanda suke batila su kuma abubuwan su ma batattu ne wa butulanan lazim bacin abin da wato yake na nike da abin da kake kai ya dullo ala butulanin malzum yana nuni akan bacin shi abin da kake kai bacin wani abu da zai haifu daga abin da kake kai nuni yake akan bacin abin da kake kai duk da kake kan wani abu idan to kuma shi abin yana haifar da wani abu rusasshe batacce mara kyau to da nuna bacin abin da kai kake kai an fahimci da bayanin ita fa min hadihin lawazin ina daga cikin abubuwan da suke na nake da abin da wannan mazhaba take tare da shi awwalan na farko anna ahla saqib hakika waɗanda suke kan rusa su sufofin Allah subhanahu wata'ala da ma'anonin su na gaskiya lam yusrifu nusus sifat ba su karkatar da Nasoshi, gundarin bayanan da suka zo daga Allah da manzo ba a game da sufofi an ha daga zahirin abin da suke nuni illa haifu ita kado face sai da suka kudurce annahu mustalzimun aw muhimun li tashbihi Allah ta'ala bi khalqi sai suka riga suka kudurce cewa in sun tabbatar da wannan zahiri na sifofin Allah zai jawo lallai ko yana sa wahamin kamance kamanceceniyar Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukaki? da halittarsa farko abin da ya fara ɗarsuwa a cikin zukatan waɗanda suke rushe zahirin ma'anar sufofin Allah da wata'ala suna riyawa a ransu cewa ai sun faɗi haka sun kamanta Allah da bayi ko hakan zai sa lallai sai an tabbatar da kamance shi ne Allah da bayi cikin wannan abin da yake cikin ransu wannan abin da yake na da wannan mazhaba tasu su وتشبيه الله تعالى ta'ala bi كما kufr kuma sai sun هكا لا sun ce haka za kuma su ce to ai kamanta Allah maɗaukaci da halittar sa kafirci zuciyarsu ta riya musu sun sun faɗi zahirin abin da sufofin Allah suke nunarwa akwai kamanceceniya Allah tsakaninsa da sannan kuma sai hakan ya haifa musu cewa ita kuma kamanceceniyar Allah subhanahu wata'ala da bai. kafirci ce to waɗannan abubuwan da suke na liƙe da wannan maza ba ta su shi ne illa da ke da maza ba li'annahu li qawlihi ta'ala domin wannan tunanin nasu karyatawa ce game da faɗin Allah madaukaki laisa ka mislihi shay babu wani abu da ya kama da shi in bawa ya yarda da wannan aya ya gamsu yana aiki da ita to ba za a ce ga wata sifa da siffar da ta Allah subhanahu wata'ala ba ga abinda ma'anar ta take nunawa ya tibire ya ki bin wannan ma'anar ya rika ne ce to ai shi ne tabbatar da wannan ma'anar ma'anar tana nuna akwai kamanceceniyar Allah da bai yace kuma ya kamanceceniyar Allah da bai kafirci ne rusa wannan ma'anar. mala ya ci gaba cewa qala nu'aym bin hammad nu'aym dan hammad al yake cewa ahadu mashayikh al-bukhari ɗaya daga cikin malaman imam al-bukhari rahimahumullah Allah ya ji su kobe man shabbaha Allah bi khalqi yace duk wanda ya kamanta Allah da halittarsa faqad kafara tabbata ya kafarta wa jahada ma wasafa Allah bihi haka wanda ya musa abinda Allah ya siffata kansa da shi faqad kafara shi ma ya kafarta وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها abinda Allah ya siffata kansa da shi ko manzansa ya siffata shi da shi ba kamanta Allah da bayi ba wannan shine abin da ya kamata mutum ya sa a ran in ya rike wannan bayani to ya fita daga fadawa wata hanya na ce in ka tabbatar da ma'anar sifar Allah ai ka kamanta Allah da bai ai kamanta Allah da bai kafirci ne sakamakon haka ka rushe wannan sifa ko kuma wannan ma'ana wasu take mabayyaniya amma in ka yadda cewa kamanta Allah da bai kafirci ne musu abin da Allah ya siffata kansa da shi kafirci ne abin da Allah ya siffata kansa da shi ko manzon ya siffata shi da shi babu kamance kamanta Allah da wani to ka huta Mana ya ce wa min al ma'lum ina daga cikin abin da yake sananne anna min afqal al batil ina daga cikin mafi rushewa barna ko mafi barna da tafi kowace an yuj'al zahiru kalamillah ta'ala idan manto an sanya mabayyanin mabayyaniyar maganar Allah subhanahu wa ta'ala wa kalamu rasulihi sallallahu alaihi wasallam kuma a sanya maganar manzon sa tsira da aminci Allah tabbata gare shi tashbihan wani abu na wato haifar da kamanceceniyar Allah da bai wannan barna ce ba karama ba wa kufarin kafirci ne wannan aw muhimman lidhalika ko abin da yake wato jawo haka ثانيا na biyu. أن كتاب الله تعالى حقيقة لتاب أن مدوكتي الذي أنزله وندي سوكد شيء تبيانا لكل شيء دم فيش بيانا قوة أبو وهدى للناس دم كما يزم شريعة زمت عليه وشفاء لما في الصدور دم كما يزم ورقا زعمل لك شكل زكاة باي ونورا مبيعا عليه زم حسكي مبيني زباي وفرقانا لكما بلك رغب بين الحق والباطل فكان قسكيا دقريا lam yubayyin Allah ta'ala fi kamar ana cewa Allah madaukaki bai yi bayani a cikin wannan littafi ba na ma yajibu ala al-ibada yataqaduhu abin da ya wajaba bayi su kudurce shi fi asma'i game da suna wa sifati da sa wa inna ma ja'ala zalika mukilan ila uquli a ya sanya haka ne kawai yana mai danganta shi zuwa ga hankulansu ko hankalinsa ya fishe shi yatuna lillahi ma yasha'un a waye gari baya suna tabbatarwa Allah abin da suka so wa na ma la yuridun suna kuma wato musun abin da ba sa so su tabbatar wa hadha zahirul butlan la yace wannan abu ne da barnarsa take a fili bashinsa yake a sarari ba yadda za a ce Allah ya saukar da alqur'ani ya siffata shi da waɗannan sifofi na waraka ne da zukata na haske ne na shirya ne kaza kaza amma sai kuma abin da za a kudurce a game da shi kansa ubangiji bai bayani ba shi to wannan ba zai yi ba salisan mala yace abu na uku annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi sai da aminci Allah su tabbata a gare shi wa khulafa'ahu ar-rashidin da halifofinsa shiryayyu wa ashabahu da sahabbansa wa salafal ummati wa mata. da kuma wasu ainihin magabata na da wannan al'umma da jagororinta kanu kasirina kama ana cewa sun kasance kasassu da suka gajiya aw muqassirina ko da gangan sun gajiya ke ma'arifati wajen sanin wata biyu ne da bayyana ma yajibu lillahi ta'ala abin da yake dole a san shi a kiyaye a kudurce game da Allah maɗaukaki min sifati na sufofi aw yamtani wa alai ko abin da bai yiwuwa a danganta shi ga ubangiji aw yajuzu ko abin da ya halatta ga ubangiji idh lam yarid anhum harfun wahid domin ba a samu wani abu ya zo daidai da harafi guda ɗaya ba daga wajen waɗannan bayan Allah manzo sahabarsa, magabatan kwarai jagororin wannan addini ba a samu wani harafi ɗaya ba sai ma na haɓa ilaihi game da abin da ma'abota rushe zahirin ma'anonin sufofin Allah suka tafi a kai fi sifatin Allah ta'ala game da sufofin Allah madaukaki wa sammahu ta'wil a ce kuma sun faɗe shi kuma sun kira shi da tawili ma'ana fassara ko bayani na sufofin Allah to wannan ba a samu da gare su kuma ya za a ce wannan addini da manzon da aka aiko da shi a ce ga wani abu da shi ma ko kuma sahabbansu sun kasa saninsa sai 'yan bayani da za su shi ba zai yi ba mala yace hina idin to a wannan yanayi a wannan hali ya zama ma an ya kuna nabi sallallahu alaihi wasallam ko dai annabi tsira da hannun Allah su tabbata gare shi ya kasance wa khulafa'u ar-rashidin da halibobin sa shiryayyu wa salaful umma da jagororin wannan al'umma na kwarai magabatanta wa matuha da wato shugabanninta qasirina li jahli sun kasa sun gaza ne saboda jahilta su zalika game da haka wa ajlihim an ma'rifatihi sun kuma gazara sun kasa wato alin fahimtar haka aw muqassirina ko ko da gangan suka wato alin gaza li adami bayanihim lil umma lawa saboda wato rashin yin bayanin su ga al'umma wa kidan amrayni batil ma ne duka abubuwan biyu barna ba zai ba a ce manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da hali halibobinsa da magabatan kwarai na wannan al'umma da shugabannin wannan addini a ce jahilci ne yasa suka kasa bayanin sabobin allah ba zai ba a kuma ce wato ainihin sun gagara bayani ne sun kasa yin bayani ne ba maganar jahilci ba da suna da ilimi amma kasa bayanin haka suka yi ko da gangan suka yi to wannan ma yace barna ce da ba za yi ba sannan ma da shi gaba cewa rabi'an wato abinda wannan mazhaba take na nike ke tattare da ita da ya sa wato bata cancanta a zama an bi ta ba Allah anna kalamallahi wa rasula Hakika, maganar Allah da maganar manzansa tsira da yawancin Allah sabbata a gare shi Allah anna kalamallahi wa rasulihi Eh, hakika maganar Allah da maganar manzansa laisa marji'an linnas kama ana cewa ba ababen komawa bane zuwa ga mutane kama ana cewa zancen Allah ba abin a koma masa bane maganar manzon Allah ba a bar a koma masa bace shi ma ya ataqiduna game da abin da bayi za su kudurci fi rabbihim game da ubangijin wa ilahihim da kuma abin bautar su alladhi ma'rifatuhum bihi min ahammi ma ja'at bihi shara'i' wanda sannan bayi game da Allah ina daga cikin mafi mahimmancin abin da dokoki na addinin Allah suka zo da shi bal huwa zubdatu risala shi kai wannan shine ma wato kamar ka ce tataccen abin da wato sakonni na Allah da manzo suka zo da shi sakon Allah da ya turo manzanni da shi shine abin da suka zo da shi cewar bayi su zama sun samu wato masaniya game da abin bautar su sun samu sana game da su da sanin abin da za su kudurce game da shi wa inna man marji kama ana cewa kadai abin da za a koma wa idan aka samu kai ana neman wani bayani game da abin da za a kudurce game da Allah tilkal al muqtariba wadannan hankula na waɗanda suke kan wannan mazhaba hankulan da suke wato ne masu rawawa ba su da wato tabbata abin da suke faɗa za a faɗa abin an jima a musashi ba wanda suke masu hankula ne masu karo da juna masu warware abin da junan suke faɗa wa ma khalafaha da kuma wato ainihin abin da ya saba wa haka cewar abin da hankula suka tafi a kai wanda suke su kansu hankulan nan suna da rashin tabbas ga kuma tufka da warwara game da wato anin abin da ake so a tabbatar game da Allah subhanahu wata'ala na sufofi ko bayanin ma'anoninsu to wannan tafiya akan wani tsari ba zai yi ba fa sabilu tasbih in wajadu ila zalika sabila sai zama cewar hanyar da wato anin za a bi shine a ƙaryata abin da yake cikin wato anin littafin Allah subhanahu da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam idan aka samu dama zuwa ga haka aw at-tahrif alladhi yusammunahu ta'wila ko kuma a tafi zuwa ga wato ane jujjuya ko kuma sassauya al'amuran da suka tabbata da Allah subhanahu wata'ala wanda su suke kiransa da suna tawili in lam yatamakkanu min tasbibihi in ba su iya wato ainihin karanta abin da ya zo daga Allah ko manzo din ba saboda haka tabbata akan wannan mazhabi na rushe abin da yake mabayyani na ma'anonin sufofin Allah subhanahu wata'ala ba hanyar kwarai ba ce hanya ce da take da abubuwa da suke sarkafa da ita kowane ɗayan ka shi ya isa ya nuna ɓacin wannan hanya da lalacewa to da shi ne abin da da yake gaya mana ana lawar da ɗin da ɗan yawa kuma wannan za shiga na biyar yana da faɗi fiye da waɗanda suka wuce za ka sai mu tsaya sha insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب